وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء اعبدوا الله كأنكم ترونه كسيجا بدا بوتا ساوى الله تم كنا جننسا وعدوا أنفسكم وإلغا كاونكم في الموتى إلا متوزي فاموك hawa kan wannan martaban malam da ya gyara abubuwa a ce ka samu matsayin kana bautan Allah tamkar kana ganin sa yaya a zawo kafin Allah to sannan kuma ka ɗauki kanka komai zai iya abubuwa? ya wa ga ranar nan ta kullo amma kila ba za ta faɗi kana ba za ka riga ta faɗuwa ko ba zai yi ai sau da ba za mu tashi daga karatu a nan muke tafi yi a ce maka ya mace wanda ma aka sani yanzu akwai wani in koya mutu ba ma za a sani ba tun da mutum sai ya ɗan abin nan sai ya ɗan jin ya zama fitacce ne shi ne ake sanin abin ya auku amma wanda ba fitacce ne ba ba a san zuwan fita rashin zuwansa ba sai na sai tafi mace ba a sani ba sai dai an yi kwanakin ta maka ya mutu sai ka matsa da sallah ya ya ya mutum ne ne kai ma ka manta ranar da ya zo kai ma shi ke na abu ya tafi wa alamu ku sani anna qalilan yugunikum khairun min kathirin yusujikum Allah zan da mu wannan amma ku hada sai mana ita qalilan yugunikum khairun min kathirin yusujikum kan kanin da ya wadatar da ku ya fi min yawa da zai samu ko girman kai mata kana da abun da za ka ce kana da abun da za ka san me za ka za ka hau a akan wannan duniya ko ka ka ce ko mu ka ce wa tarawa dai amma ba ta na kawo nan buwa mun yi da zamu ne ta san menene a wata dai ne qalilan yuznikum a yanzu misalin saboda neman ku za ga mutum ya kafa wa? wa'annan ɗan mutumin ya tafi neman kuɗi kuma suna nan ba ku da akwai wanda yana ganewa yana son wannan karatun amma ya wuce rabu da ma'aikacin gwamnati shi ma'aikacin gwamnati wasu masifa ce alƙawari aka yi kaga shi wannan babu yadda za a yi amma zama kan da sage sanin kan na ga cin wani sun eh akwai mutuna takwas da gwamnati takwas sauran kwata ya kamata ka zawo sannan dole ka auna ya zama dole amma karshen sama mutum ya wace ya wace zai duk wanda suka sashi nan za ka tada su ana hira ana ana menene ana kafin ma a kai ga cin shauran kafin ma a kai ga menene duk kafar abun da zai maka amfani kalilan ya gune ku wallahi khairun min kafirin ya tsoji ku ni hmm? kaga na farko kalilin ne gune ku kaɗan ya wadace ku ya fi daga yawa da zai samu ku girman kai ya ɗauki daga kalawa ya sa mutum har ya kasa abubuwa ya shagalantar da ku ya fi ƙarfin rayuwar ku ko kasirin yau kasirin yi tsage ku Idan yanzu ya ga 'yan kuɗin mutum suka yi kuɗi in ba ya dage ba malam halartan irin wannan zaman sai ya gagare shi yan wani da yan uwa wannan mana yana ji yana kallon na tsoron cewa to in da ya koma yanzu ya taso ya fito har aka san ina fita a wannan lokacin ne karshen ta tun sai rayuwar mu na wuda ce kuma ba abin da ya masa wannan kuɗin da ya tara muna da fiye da cikin mu da yawa Allah ya mana kai ma kana ba ka zai shi shi ma yana son ya zai zanka ma ba zai yi ba a ce kullum da safe ya bude kofa ya fito ya taho tun da mai sabon mai tashe ya bude kofa ya leko ya taho ya kai kana tafiya kana kallon baya kana kallon gaba idan mutum mota kana kallon kana kallon gaban kama na kana kallon din mai tsaye wannan motan in ya san ka za ka ga ce wannan ya san ne wannan na gane ne kallon wannan mai jin ka ba za ka kuma tafiyar da zai mai kyau ka ga wannan wuce ne to don ka bari ka ga yadda za a yi ba ya rika ne ba wani abu za ka ga sai zan da suka kuskure ka tukuta sai zan da ka zama wani abu ba ka san adadin shanunka zan nan ne za ka gano da eh, lallai suna neman ka kun ba abin da ya dama wannan mutum wa alam ku sani annal birra la yubli ko la yubla aikin alheri bai rushewa duk abin da ka nai alheri ma na bai rushewa in ka ci idan ka ba mutum ya ruwa ya sha ya ji daɗi alheri nan na nan bai lalacewa ka riga ya shiga fari za ka ka fa'idarsa a nan duniya sai dai baka san yayin da Allah za a yi shekaru فإذا العلم غير مطور كي كذا ذنب أتكلم على كذا كذا كذا وين شيء كذا ولا ولا كذا شيء كذا وذا تداو بقى الجو تفتح كذا الجنة بسمو تكلم جل لا يبلا ذنب هذا كذا كذا كذا جنية ما كوكاي لكن ليش أجل كاي هذا نيا في وتر كذا Ibu luar tersebut di Bani, kan lu shi kenan sai ga labari ya zo annabin ya zo daga baya wannan mata Allah ya bata aljanna kuma ka rasu ita aikin alheri kakka jirga ita aikin alheri kakka jirga in kana tafiya kaga wannan yana da bukatar taimako taimaka maka kaga wannan zai bukatar kaza ka dai ya hana maka aikin da za ka tunda akwai abin da kake yi amma dai daidai misali wannan ya makala ya wuri ka ba kwance shi in ka kwance shi kawai abun ka kada kai tunanin wai zai kama da Allah kada kai tunanin wata ran in ka makale zai zai kwance ka a'a sai kana son Allah kan mai ya makale ka san dalilin wannan abun da kake sai Allah ya baka hanya kawai sai ka tafi abun ka wancan kuwa kai kai kana samun lada sai kuma Allah ya tsama in dai jun ka ne to Allah baka sabe ba inda kai alheri zaka ne kuma kai ka jira yanzu akwai ran da za ka ka samu irin wata sa'a ka samu irin wata dacewa la Allah ya jin kayan ka saboda wani jin kai da kai wa wani wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi ba wannan ba amma fa wa anna al-ithma la yunsa zamiri ba a manta sai ka dubi dai ibnu sirina waliyin Allah shekara arba'in da yin zunubin samala sai ga masifa ta zo ta kire da yake wali ne ya duba ya duba ya ce to kaza ne da na yi ba a manta shi ba sai yanzu aka kama ni da shi yanzu kai kira da shekara hamsin ka tuno abin da kai wa mutane ka tuno abin da kai wa Allah to rayuwa a wannan duniyar malama ya shekara duk bayan zunubi da ka taba aikata ba Allah na sanar da shi faɗi wanne ma laifin sa ba a manta shi abin da kai kana shekara sha biyar lokacin da kake jami'a kaɗin nan ina nan a ajiye ba manta shi ne eh, ƙarshenta kuma zai kama ba ma ƙarshenta ba zai kama gare shi hmm? eh to in Allah ka ga tuban sai ka ga ai yanzu in ka lura ai mu yanzu mutum ya ke samu ma hankali ya zo masa zai fara ɗaukan waɗannan zunuban ka tuna a can garin ku yayin da kake karami din nan a nan da kai wa wani ko ka fasa wani tukunya ko ka samu dangan wasu ka ture shi a fashe da dariya ka ji wani daɗi sau yanzu wannan ya za a yi ka tuba da, gare shi sai ka da masa da ka san shi Zai a ba da ya balaga ba in dai ya balaga ko ka je ka ku samu mangoron mutane a ce mutumin kan yana hana sha masa mangoro ko ya taba samun wani ko ya zare akan ko sha masa mangoro ko na ma ba ku zo shan mangoron ba kun zo shan mangoron ya kama ku ka san ku shi ba zai ba ku ba ya zame ko ka bari ya baya na ko ra'a mangoron ku zai shi kasa ku tafi ku tafi abin ku kuna zagin samu ku eh ku biya shi mangoron shi aikin alheri zai lalace ba ina nan ko ya shiga aikin alheri ko irin wani lokacin mutum yana karamin aikin aikin alheri ka taimaki wani ko ka aiki da ko ka wata ta aiki kaza ko ka wani aiki da yana nan alheri ko haka kishi ya ta zunubi mugunta fa ko ta abi yana a ajiye a kaga lokacin da kuka misalin su yara kuka raɗe masa mangoro ba wanda zai auku sai dai ku tafi wata rana ma ka gaishe na wucin rabban su kuma ku yi tunani ina ku ne a ku ba abin ya same ku wadda ne kun gama da shi ina nan kuma sai ya same hmm. eh ai haka wawaye ne suke faɗi wannan magana ai ba daidai ne ba ce cewar akwai masu rubuwa da wannan baiti a yi kwatan kwacinsa ko ratse masa mangwaron ba abinda ya same ku kan ku ɗauka shi kenan wauta ne ku ɗauka shi kenan bana ba komai bai same ka ba baki komai bai same ka ba wannan komai bai same ka ba kakwa ɗauka ya wuce farawa ake cewa duwan kan abin da kan yi zai abu ya kula sale ta, ya nuna cewa ban san laifin da kuma Allah ya kare ku wannan sai ka koma ga Allah a lokacin suna ma akai masa aka masa wa Allah ka ba sai ka eh gaskiya ne sai ka je ka nemi shi gafara ka nemi ubangijin ubangijin ka tukuna ko a duniya an ka daukar wa mutum kare wa za ka roƙa ya zama na kare to idan ka ce da bawan Allah zai ka nemi mai bawan ko dai ka ba wa Allah haƙuri kuma nan ne ba ba a haƙurin da za ka ba wa Allah ba da baki ba ya kamata ka ce ka wa bayan Allah ka zai ka bayan ka kai ma in ka bayan ka abu na wallahi wancan abun ma da nai Allah ba so ne bane ba kuma kuskure ne me laifi ne ina neman afuwa a kan gumbawa bayan Allah daga nan sai ka da aka same shi afuwa an ko baya nan baka ka ba sai ke alheri suna ma a kai warware shi daga duniya kaɗan ne daga aikinsa a kaɗan hukunta Allah ya lana da mu wannan irin wannan ne in ka tsara irin wannan za ka iya zama mutumin girgin duniya saboda ya saboda ya aiki aka mata ne mai shawarware tun da an riga an ba shi kila ma biyan shi aka yi ku ba ban ku ita roƙo ku gadin gona bai ce ku kashe ba tun da wa'ancan mutane da an ba su doka doka suka faɓa hatta ko doka suka faɓa a ka'idan gari kama ake sake wurin mai gari amma ba ta kashe ba mai gari ya ba da doka kuma ya da dabbar shi akwai lokacin da zai taso da mutane ya ce a kusa karfe kaza duk dabbar da aka tana yawo mu kamar irin wani mu idan aka yi shuka aka yi eh, tatsira dabbobi suna ta'ade sai a shela kowa ya ɗaure sa sarki ya ce kowa a gaishe ku kowa ya ɗaure sa wanda bai ɗaure ta ba sai a saki yara kamar rana kaza a sako yara su bi su yanka dabbobi ibada wani duk dabbar za ka fama waje yawa yan ta kullum muna zama cikin doka ya fi mu dinga doka da san wani zara da abul ibadu wani mai bautan Allah ya yi kallo ya ila sabiye ya dobe wani yaro kyakkyawa ya yi dinga kallon shi ya dinga masa kallon mugun abu ina masa kallon mugun abu فتأمل محاسنه ينا دوبا كين يارا فأتى في منامه في مفركي وقيل له لتجدن جبها ذاك قام عقوبا ونن أبن دكي بعد أربعين سنة أبيتي a zuci ba ya kalla ya kalla ya kalli wannan yaro ya yi sha'awar yaron ya yi sha'awar yaron ya sake kalla yana sha'awarsa a ƙarshe za ka za ka samu sakamakon wannan bayan shekara arba'in za ka ga ukubar wannan abuwan shekara arba'in eh me yi cuce shi da shi bai cuce shi ba ka ji maganan ba sai kullum sai ana irin masu luwaɗi na ne sha'awan yaron a haka da ya kalle shi ya ga kyansa ya ga kyansa ya yi kyau a kan mutanen annabi lulu su ga kamari ya hafa cewa suke yi su kawai ga dafa neman shi, ba a faɗi ne na yanzu tun da a yanzu ba har kuna cewa ba yanzu har akwai lokacin da aka yi faɗa tsakanin eh, da yan iska karuwai da tsakanin don ba a ce musu yan mata tsakanin yan mata masu tsaya a kan kwata alazai na ɗaukar su tsakanin samari wanda alazai ke ɗaukar aka yi faɗa samari sun jeru sai ka ga wannan arajin ya zo an yi ta kamar ke ya ɗauki wancan yaron wannan ma ya zo sai ɗauki wannan yaron yan matan na suka ce to kai siya ƙaryan ku suka ego duwatsu suka fara dukan yaron su ma yaron suka tashi aka yi faɗa sai da aka kawo kwamishin yaƙi ai ana magana ya gabata ka buɗe kwakwalwarka an yi haka garin nan malamar za ku faɗin wannan sai dai lokacin zaɓe ya yake ce a yi zaɓe هذا ما أن للذنب نقدا ذنب ذنوبنا ذكاش مؤجلا ذنوبي ينا بيان كتاك إذا ممكن يفرق على الله باع بني ذروة العيرة لا أفاك مفش لا يتأخر عنه بل ذكر هذا ليش الله قال سليمان الدعتين إن الرجل لا يصيب الذنب متون كان أي كتذنبي في السر كنا دي ba wanda ya gani ba wanda ita ne fa yusbihu wa ba akwai alama وقال يحيى بن معاذ الرازي أجبت من ذي أقلب إنا ما معك من يقول في دعائه ينا فقي اللهم لا تسمد بي الأعداء يا الله كدك توبر ثاني أدب مكانا كما بأكل يد نفسي منا كذا توبر ثاني أدب مكانا ثم هو يشمت بنفسه فإذا حين توبر سكنفا كل عدو ولدون مجيجليش ba mutum yana da Allah kada ka wulakanta ni a gaban makiyana ba ko sai ga shi na wulakanta a gaban makiyansa ba za a yi haka ko shi ba lika ya zai mutum zai wulakanta kansa a gaban makiyansa ya amma za a yi wannan ta auku kala yake ga shi ya laha mutum kan saba wa Allah doyi ba yi shi mai tabbihi fil Sai a tona shi ranar kiyama wa ba wa yi lakanta kansa yau ci gudan sarai shi mutum ne ya koya ya aikata abin da ya aikata a goyi yana cewa Allah ka kato zarta ne a gaban bakiyana ga shi ka tozarta kanka a gaban bakiyana da kanka قال ذنوب من خان الله في السر حقك ستره في العلانية duk wanda yau da rikanta a goyi to ko Allah ya banka na shi a sanar Eh, eh. eh ai karatun fashi na shiga fashi a